واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam فإن كل مودة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to ci gaba da wannan darasi da muke cikin littafin adda'u wa dawa wanda shehu musulunci ibn qayyim ya wallafa satin da ya wuce A abinda dan uwa yake cewa shine a sanar da cewa waɗanda suka zo da abin hawa ba a ɗaukan abin hawa a fita da shi sai bayan an tashi a karatu saboda matsalolin da ake samun ɗaukan abin hawan mutane Allah ya samu dace satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen fasalin da malam ya yi na mawali ijaba ababan da suke hana a amsa addu'ar mutane wannan fasali ya biyo bayan wani babi ne da malam ya kulla akan cewa addu'a magani addu'a magani ne yana ɗaya daga cikin magunguna mafi ta'asiri da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa bayi shine roƙon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa a cikin hadisi yace babu wani mutum ɗaya da zai taɓe matukar ya rike roƙon Allah roƙon Allah na daga cikin manya-manyan magungunan da Allah ya saukar wa bayi domin warware matsalolinsu to akwai ababen da ke hana a amsa addu'ar ba, kamar yadda muka karanta a baya daga cikin akwai gaggauta biyan bukata mutum ya roƙi Allah sannan ya dinga korafin har yanzu ya roki Allah ya roki Allah bai kai bukata ta biya ba to yin haka yakan sa Allah ya kima biyan bukatun baki ɗaya. ko kuma ya zama shi wanda zai yi roƙon Allah maciyin haramun ne cin haramun yana hana a karɓi addu'ar mutum ko kuma mutum ya yi addu'a wadda a cikin addu'an san akwai saƙon Allah ko ya yi addu'a a cikin addu'an san akwai wani nau'i na yanke zumunci to fasalin yau da za mu shiga malam yace ce ijaba wa sifatul da'i lokutan da ake amsa addu'a da kuma sifar mai roƙon Allah ne tun matsala da muka fara tattaunawa a kanta na wani bawan Allah da ya kawo kuka gaban malam akan irin abubuwan da suka dabaibaye shi da kuma hanya da ya rasa wadda zai fita daga cikin waɗannan musibu kuma ya tabbatar wa malam cewa matukar bai samu warwara daga waɗannan matsaloli ba waɗannan matsaloli za su iya haramta mishi amfanar duniyarsa su haramta mishi lahirarsa Allah ya sauya malam ya ce mishi akwai magani ya kuma ba shi shawarwari akan yadda za a warware matsalar to daga cikin shawarwarin da malam ya bashi shine ya ce mishi to roƙon Allah ma magani to gata irin na malamin musulunci yanzu bayan an ce ya roki Allah din to ba a ce kuma ya tashi ya ci ba sai aka nuna mishi kuma ga ababan da in kana alaka da su roƙon Allah kan ba zai samu shiga ba to bayan an karantar da shi su yanzu kuma zama a gaya mishi lokutan da in mutum yana fakon irin waɗannan lokutan yake roƙon Allah to roƙon Allah ya fi ta'asiri wajen samun shiga a wajen Allah da kuma siffar da mai roƙon Allah zai siffanta da ita a wajen roƙon Allah nan ma wadda Allah zai amsa mishi addu'ansa saboda waɗannan sifofi ko waɗannan lokuta da ya dace da su Allah ya samu dace malam yace wa idza jtama'a ma'a du'a'i hudurul qalbi malam yace idan aka samu haduwar addu'a da kuma halartuwan zuciya lokacin da mutum zai roki Allah sai ya zan zuciyarsa tana halarce akan abin da yake roƙon Allah jama'a mun fahimta ko lokacin da zaka roki Allah ya zan zuciyarka tana halarce akan abin da kake roƙon Allah lokacin da ka ɗaga hannunka zaka roki Allah kalmomin da kake faɗa na kirari da washi wa Allah kalmomin da kake faɗa na kai kukanka zuwa ga Allah to zuciyarka a lokacin tana tare da ababen da kake faɗa cikin rusuna da kaskantar da kai kar a ce ka daga hannunka kana roƙon Allah zuciyarka kuma tana saka waɗansu abubuwa wajen abin da kake addu'a din Allah ya san wannan malam yace wa idza jtama'a wa idza jtama'a ma'a du'a'i hudurul qalbi idan aka samu haduwar halahalarto da zuciya tare da addu'a wa jam'iyyatuhu bi kulliyatihi da kuma tattara zuciyan baki daya alal a akan abin da mutum ke bukata abin da yake roƙon Allah to ya tattaro zuciyarsa baki daya ya amfara akan abin da yake addu'a wa sadafa waqtan min awqatil ijaba asitta sannan kuma ya dace da ɗaya daga cikin lokutan da ake amsa addu'o'in nan guda shida ma'ana lokacin da zai roki Allah ya halarto da zuciyarsa ya tattara zuciyarsa akan abin da yake roƙon Allah malaka ce kuma wa sadafa waqtan min awqatil ijaba sannan kuma ya dace da wani lokaci daga cikin lokutan da ake amsa addu'a a sittatu waɗannan guda shida wahiya na ɗaya daga ciki su ne a sulusul akir minan laili kashi ɗayan ukun dare na ƙarshe idan aka ƙirga awowin da dare yake ɗiba misali mu ce dare na shiga ƙarfe shida misali to sai a ce bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu uku hudu biyar awa goma sha ɗaya kenan to sai a kasa awa goma sha ɗaya nan gida uku abinda aka samu sai a kwashe kashi biyun farko saura kashi ɗayan uku na ƙarshe to a wannan lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Allah ke saukowa saman duniya ya dinga ce ma bayi waye mai bukata ya tashi a biya mishi bukata idan da safe zaka roki Allah inda yamma zaka roki Allah inda rana zaka roki Allah kai ne zaka yi ta fanfasa roƙon ka ya samu shiga amma in wancan lokacin ya zo Allah da kansa da kansa yake cewa ina mai bukata a biya mishi bukatar ina mai bukata a biya mishi sa ina mai roƙo a amsa mishi addu'ar kaga kenan duk wanda ya san ciwon kansa a daidai wannan lokaci bai komawa ya zai fanta ya babu mai kwanciyar dare har sai gari ya waye a je a tashe shi sai wata zuciyar ta mutu sai wata zuciyarsa ta mutu Allah ya sa mu dace wa sadaqa waqtan min awqatil ijaba sannan ya dace da lokaci daga cikin lokutan nan da ake amsa addu'a a sittat waɗannan guda shida wa hiya sune as-sulusul akhir min al-layli dayan ukun dare na can karshe din wa innal azan da kuma lokacin kiran sallah lokacin da ladan ya kira sallah a lokacin idan kai an kai salatin annabi ka roka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alwasila to sai ka roki Allah abin to wannan addu'ar kan annabi ya ce Allah bai mai yakan yi alfarma alfarman ka roka wa manzon Allah al-wazira. al alwasila wani gida ne daga cikin gidajen aljanna amma dukkan gidajen aljanna suna kasa da alwasila ne gida ne guda ɗaya Allah ya ce na yi shi ne don wani bawa na guda ɗaya ko shi zan bawa manzon Allah ya ce duk lokacin da aka kira sallah tunda addu'ar da ake yi bayan kiran sallah karɓaɓɓiya ce annabi ya ce da zaran an gama kiran sallah ku yi mun salati in kun mun salati ku roƙa mini alwasila idan har na dace bayan mun je kiyama Allah ya bani alwasila duk wanda ya taya ni roƙo a ban alwasila halat lahu shafa'ati yawmal qiyamah annabi sai ni kuma alfarman da zan mishi in an ban dama da ce to sai na tafi gida ne guda ɗaya aka rubuta sunan gidan alwasila اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة الله منا روقنك كبا ومحمد الوسيلة amma dai ba ayyana ba ya ce dai na mutum in kai mara ka shiga takarar wakila sai ka shiga wallahi wannan gidan ko annabi ibrahim bai takarar ko annabi ibrahim bai shiga takarar wannan gidan to annabi ya ce duk wanda aka kira sallah ya taya ni roƙon a bani alwasila kuma na je aka ban alwasila ni kuma in an bance to zan ci to a wannan lokaci duk addu'ar da mutum yi Allah zai amsa mishi wa bainal azani wal iqama da kuma tsakanin kiran sallah da iqama daga lokacin da aka gama kiran sallar kai addu'anka to daga wannan lokaci har kuma a lokacin da za a ta da iqama duka lokaci ne da ake amsa addu'ar bayi kun ga shawarwarin da malam ke bayarwa ko yanzu ya ce roƙon Allah magani hanyoyin da zaka warware matsalolinka Allah ya shar'anta a roƙe shi to roƙon Allah na daga cikin mafi amfanin magunguna to bai bar ka kuma cewa ka je ka roƙi Allah da ka ba sai ya gaya maka ga irin matsalolin da in an samu roƙon Allah bai tafiya sannan kuma ya gaya maka ga irin abubuwan da in an yi tanadin su akan samu nasara wajen roƙon Allah to yanzu kuma yana gaya maka har lokacin da ya kamata a roƙi Allah wadda a wannan lokacin Allah na amsa addu'an bayan su Allah ya sa mu dace wa adbaris salawatul maktubat da kuma bayan sallolin farilla abinda malaman sunna suka ce idan mutum yayi sallar ta farilla bayan ya gama askar sa duka wadda aka shar'anta mishi sai ya tashi sallar nafilarsa in yayi nafilarsa to kuma sai ya dukufa ga roƙon Allah nan kuma in zai ini abun yana roƙon Allah alkhairi Allah na amsa irin wannan addu'a domin addu'a ce da ta zo bayan ganawa da ku wa inda kudin imam yawmal juma'a a mimbar da kuma lokacin da liman ya haura kan mimbari a ranar juma'a hatta tubda salatu min zalika yau har a gama sallan wannan juma'a din to iya wannan lokacin ana fanta addu'a wannan riwayar malaman hadisi sun ce bata inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba na cewa lokacin da ake amsa addu'a ranar juma'a daga lokacin da liman ya haura mimbari har zuwa lokacin da za a shigar da sallah riwaya ingantacciya ita ce wadda Imam Bukhari ya fitar ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin Abu Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu bayani akan sallar juma'a daga cikin bayanin yake cewa wa fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli akwai wata sa'a a ranar juma'a babu wani bawa musulmi da zai dace da wannan lokacin yana tsaye yana sallah yas'alullaha shay'an yana roƙon Allah wani abu illa a'tahu lahu ma yas'al fati Allah ya bashi abin da yake wa ashara bi yadihi yukallilwa sai ya nuna hannun fati yana nuna lokacin ɗan kankanin lokaci ne annabi ya nuna cewa kankanin lokaci illa a'tahu lahu iyahu fati Allah ya bashi abin da yake roƙon Allah a wannan lokaci da yawa daga cikin malamai suka ce mafi rinjayen magana shine sa'a ta ƙarshen inin juma'a mun gane ko sa'a ta ƙarshen inin juma'a domin daga lokacin da aka yi sallar la'asar har zuwa faɗuwar rana wannan lokacin wani bonanza Allah ya ba wa lokaci ne da ake amsa addu'ar baki wa akhiru sa'atin ba'da al da kuma sa'a da ƙarshen sa'a sa'a ta ƙarshe na bayan la'asar wato daga bayan la'asar sa'a ta ƙarshen wannan inin da rana za ta kai to shi ma in lokaci ne da ake amsa addu'ar bayi Allah ya mana kuwa wa sadafa khushu'an fil qalbi sannan wannan roƙon Allah da aka halarto da zuciya aka tattara zuciya akan roƙon Allah sannan kuma aka dirkaki yin addu'a a wani lokaci daga cikin waɗannan lokuta da muka lissafa wadda ake amsa addu'ar bayi malam ya ce wa sadafa khushu'an fil qalbi sannan shi ne addu'ar kuma ya dace da khushu'i a zuciya shine kankan da kai rusunar da kai alladhina hum fi salatihim khashi'un Allah yana bayani mu'minai waɗanda za su rabauta a ranar alkiyama Allah ya su ne waɗanda suke da khushu'i a cikin sallar su waɗanda daga sun kabbarta sallah ba su tunanin komai sai tadabburin abin da ke cikin sallar idan sun yi kabbara suna ta tadabburin abin da lafazin kabbara ke idan suna tasbihi tasbihin su na kunshe da girmama Allah a zuciyarsu lokacin da suke tasbihin su a cikin ruku'i ko a cikin sujuda suna ta tadabburin alqur'ani lokacin da suke karatun alqur'ani wanda ke sallah yana waike yana waje waje yana sallah yana cire-cire wannan sallarsa ba za ta amfani shi sallarsa ba za ta amfani shi saboda haka malam yace kuma aka dace da kushu'i a cikin zuciya lokacin da ake roƙon Allah wantisara baina yadayi rabbi da kuma marere cewa gaba ga Allah lokacin da zaka roki Allah ana so mutum ya zan yana cikin kaskantar da kai da kuma marere cewa idan zaka roki abu a wajen wanda zai biya maka bukata ba ne cewa ake ba ba ka gani mutum in ya shiga ofis zai tsuguna tsuguna ne zai zama da shi kansa ya rasa me zai saboda ya zo yana neman wata alfarma a wannan gu jama'a mun fahimta saboda haka ana bukatan marere cewa gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina yastakbiruna an ibadati Allah ya ce waɗanda suke girman kai girman kai shine irro kon Allah in kaskantar da kai a roki Allah kasan na ɗaya daga cikin addu'o'in da Allah ke amsawa shine addu'ar mataki. yanzu mutanenmu suna kunyar roƙon Allah a hanyar sai ka ce wani za ka roƙa Allah fa za ka roƙa ka ɗaga hannunka ka roƙi Allah ana tafiya Allah yana amsawa Wadda ka mishi addu'a shi ma za a biya bukata to haka ne mutanenmu ko su judu shukur suna kunyan yi a gaban mutane shi kuma su judu shukur a inda labarin alkhairi ya same ka a kun ake so ka faɗi kai su da ko baka da alwala wannan ne cikakkiyar sadaukar da kai ma Allah kana tsibiri kana tsaye sai aka zo aka ce ga mahaifiyarka ta dawo daga aikin na lafiya sai ka faɗi kai su da kai godiya ma kana tsone kana tsaye aka ce matarka ta sauka lafiya sai ka faɗi kai su da ko a gaban waye shi za ka roƙa ba shi za ka roƙa ba Allah ka kake ma godiya haka manzon Allah ya ce musamman in an kawo shi labarin waɗansu sun musulun. kawai sai ya kurfana su da ya yi godiya ba Allah ya samu dace wa kullum lahu wa tadarru an ga kankantar da kai ga kankantar da kai ga kuma karantar da kai gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala duka waɗannan lafuzza Abin da ake so a nuna wa mai addu'a shine yadda zai kaskantar da kansa wato kaskantar da kai lokacin da kake addu'a shi kansa sababi ne na amsa maka addu'a wastaqbala da'i al sannan kuma aka samu shi mai roƙon Allah ya fuskanci al dama abubuwa guda biyu fasalin yake magana akai abu na farko lokutan amsa addu'a da kuma yanayin da mai addu'a ya kamata ya samu kansa to lokacin da zaka roki Allah ana so a samu marere cewa tare da kai kaskantar da kai tare da kai marere shine sallama wa Allah duk abin da kake roƙon nan ya fi karfinka ya fi karfin duk wanda kake tare da shi a duniya wannan shine cikakkiyar sallama Allah ka ga yadda muke zaune da wani Allah ka ga yadda wani yake cutar da ni ba sai da larabci ba ko da hausa zaka roki Allah Allah ka ga yadda wani yake cutar da ni Allah wani kai kai shi idan ka banni shi Allah ne ba yadda na iya ci. Allah kai kai shi Allah kai ka san maganin shi Allah ka mun maganin shi Allah ka ga dan wani yadda ya dauko lalacewa da gurbaci Allah idan ba kai ka kawo tallafi akan wannan yaro ba Allah iyayensa za su ga bakin ciki da kunci da damuwa a rayuwa Allah ka shirya musu shi Allah ka shirya musu shi uban na can na baccinsa ko yana ofis kai kana nan kana roƙon Allah akan Ka kaga dama da Allah ya bayar akan roƙon Allah shine duk wanda ka taya shi roƙon Allah akan wani abu bai sani ba in ka gama addu'ar annabi ya ce kai ma za a wakilta mala'ika ya ce kai ma da a ba irin abin da ka roƙa shi shi yasa duk wanda ka ganshi da mota ka koma gefe ka ce Allah ya sa a kashe lafiya Allah ya sa albarka Allah ya kara maka wata sabita in ka gama Allah zai manzon Allah yake Allah zai sa mala'ika sai mai za a baka irin ba sai kai hasada ba annabi ya faɗa hadisin bukari hadisin bukari duk abin da kama wani addu'a in ka gama addu'an annabi ya ce Allah zai ajiye mala'ikar da kana gama addu'an zai ce walaka mislu zalika kai ma da ka taya shi addu'an kana da fatankwacin abin da ka roƙa mishi to me amfanin hasada ba wastaqbala da'i al-qibla sannan aka dace shi mai roƙon Allah kuma ya fuskanci al-qibla wa kana ala kuma yana cikin tsarki yana cikin alwala wa rafa yadayhi ila Allah kuma ya daga hannayensa zuwa ga Allah manzon Allah hadisi yace Allah na kunyar bawansa ya daga hannunsa sama yana ya Allah ya Allah ya Allah kuma ya sauke hannun ba a bashi komai ba manzon Allah ya ce Allah ya ce ina kunya domin shi Allah shine tsalu man fis samawati wal ard tururuwa Allah take ru ba ta da kowa in ba Allah gatanta Allah kai ma gatanka Allah wa bada bi hamdillahi wa sana'a sannan ya fara da godiya ma Allah da yabo da washi wa Allah manzon Allah yake babu wanda yake Allah son washi saboda yadda Allah ke son washi manzon Allah yake Allah yasa yake wasa kansa da kansa kafin duk wanda kaga wasa kansa da kansa ai yana son washi saboda haka duk alqur'ani haka zaka ga sai Allah ya ce manzon Allah wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki kace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wadda ba yi da ɗan nan wa kenan Allah sai ce manzo ka dinga fada wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga wanda bai riki dan nan ba wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wanda bai da abokin tarayya a wajen gudanar da mulki wa lam yakul lahu waliyyun min al-kulli sannan bai da wani matibanci da yake jibantar sa dan ya kasa in Allah ya jaka kusa to an daka ne don a kara ma daraja ba don ka taimake shi sai ya ce mishi ka dinga cewa qul allahumma qul ka ce allahumma ya allah malikal mulki ya mamallakin mulki util mulka man tasha'u kai kace ba da mulki mu wanda so wa tanzul mulka mimman tasha haka zaka samu a cikin addin alqur'ani Allah sai dinga ce manzo Allah ka dinga cewa ni ne kaza ni ne kaza ni ne mai kaza ku dinga cewa ni ne mai kaza ni ne mai kaza manzan Allah ya aika san dai Allah yana so a wasa shi yana daga cikin kirarin da manzon Allah ke ma Allah ya ce Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima wa la yanfa'u dal min kal yakan ce Allah kai ɗaya ne la mani'a lima a'tait ba wanda ya isa ya hana wanda ka ba duk hasadar mutum sai dai ganka da mutum in Allah ya baka wala mu'tiya limama na'ata kuma ba wanda isa ya ba ma wanda ka hana saboda haka na daga cikin sabubban da ke sa a amsa addu'ar mutum lokacin da za ka fara addu'a kana ɗaga hannu ka fara kirari da washewa ka yabi Allah da abin da ya cancanta ba wanda ya kai manzon Allah kirari ba wa bada alhamdulillah wa salai alai sai mutum ya fara da godiya ma Allah da yabo ma Allah thumma masana bi salati ala muhammadin abdihi wa rasulihi wa rasulihi sannan kuma ya bi da salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah manzon Allah thumma qaddama bayna yaday hajatihi at-tauba wal istighfar sannan kuma kafin ya shiga addu'ar Ya yi godiya ma Allah ya yabi Allah ya yi washi wa Allah ya yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yin salati wa manzon Allah kafin fara roƙon Allah shi ma na sa a amsa addu'arka malam yace bayan yayi salati summa qaddama bayna yaday hajatihi at-tauba wal istighfar sannan kafin ya fara roƙon Allah sai kuma ya gabatar da tuba da istighfari da tuba da kuma istighfari zuwa ga Allah sun matakala a Allah malaka sai ya shiga kawai sai kama roƙon Allah ya yi godiya ma Allah ya yi washi wa Allah ya yi salati wa manzon Allah ya gabatar da tuba da istighfari gaba ga roƙon Allahnsa sun matakala a Allah sai ya shiga ga Allah ma'ana kawai sai kama roƙon Allah wa alaha alaihi bil mas'ala ya nace kuma wajen roƙon annabi abu hurairu ce annabi in ya tashi roƙon Allah duk abin da zai roƙa ko uku uku yace roƙa sannan ya dace wajen roƙon Allah wata mallukahu wata mallukahu wada ahu ya makale ya yi ta ki mun gane ko Allah in baka bayar ba mai bayarwa Allah kai ne mai bayarwa komai din nabin Allah ne wa in min shay'in illa indana kazaqinu Allah ce babu wani abu face taskar abin tana wajen wani. duk wani simba simba taskar na wajen Allah ne eh, duk duk abin da ka gani a duniya wata in ta ce ba ta sanka ba Allah ya buga ta ba sai ya buga maka wata eh saboda haka mutum ya yi ta fadanci wa ahu ya roƙi Allah ragabatan wa rahabatan cikin kwaɗayin rahamar Allah da kuma tsoron azabar Allah haka ake bautan Allah haka ake roƙon ba a bauta ma Allah don tsoron azabar Allah sallah ba a kuma bauta ma Allah don kwaɗayin rahamar Allah sallah ana bauta shi ne bai da tarkibi wa tafi kana fatan rahamar Allah kana tsoron azabar Allah ne waye da kuna na ragaban wa rahaban Allah ya annabawa da manzanni suna bauta mana ne suna roƙon mu ne cikin tsoron mu da kuma fatar rahamar mu wa tawassala ilayhi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi sannan ya zama mai roƙon Allah kuma yi tawassuli zuwa ga Allah da sunayen Allah sifofin Allah tauhidin Allah ma'ana kadaitakar Allah kuma ayi tawassuli da su wajen roƙon Allah su ma sabubba ne da suke sa amsa addu'ar ba wa qaddama bayna yaday du'a'i sadaka malam yace so samu ya gabatar da sadaka ma kafin a shiga roƙon Allah saboda ba abun wasa bane abu ne na gaske abu ne da ta hanyar sa kawai za ta samu tsira don abin Allah ya faɗa a cikin suratul Qur'an kul ma ya abaku bikum rabbi laula du'a'u in ba dun roƙon Allah ku ba da ba ruwan Allah duk abinda da ya shafi duk hidimar da kuka shiga Allah ba zai kawo muku ɗauki akan wannan abin saboda haka malam yace ya kuma gabatar da sadaka kafin roƙon Allah jama'a mun fahimta daga ciki akwai amfani da ruwan zamzam sai annabi ya ce ku zamzama lima shuriba lahu ku jarraba maganar zuciya yana da ta'asiri na ban mamaki yana da ta'asiri na ban mamaki ka sha zanzan ka roki Allah akan damuwanka ka jarraba ka sha zanzan ka roki Allah akan damuwanka ka san mutanen ba san me sirrin kawo tsaraban zanzan ba in an sha roƙon Allah ake addu'a ake idan ciwo ne in ka sha zanzan din ka roki Allah akan ciwon wallahi zai mutu wallahi zai mutu in an sha zanzan rukun Allah Allah ya samu dace fa inna hadha du'a la yakabi yurad abadan malam yace to wannan addu'ar da aka bi waɗannan matakai aka mata wannan shiri aka yi mata wannan taradin malam yace ba zai yiwu a mai da wannan addu'ar ba Allah zai yi alfarma ya karbi addu'ar saboda yadda aka tsaya aka bi waɗannan matakai aka bi wannan yanayi aka roƙe shi wannan jama'a mun fahimta duk abin da yake bukata a wajen a roƙe shi an haɗa waɗannan abubuwa tukunna aka roƙe shi malam yace wannan addu'an zai yi wahala a ce Allah bai amsa wa bawa ya biya mishi bukatarsa ba wala siyama idza sadafa al-adiyat ولا سيما إذا صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظلة الإجابة ما لا يسكي مسمى إذا أن داتي da addu'ar da annabi ya bada labarin cewa ita addu'ar kanta ita addu'ar kanta gurbi ne na roƙon Allah jama'a mun fahimta daga cikin addu'o'i akwai addu'ar da ita tsuranta wannan addu'ar in an roƙi Allah da ita kawai yana amsa kun gane magana ita wannan addu'ar ko a bakin titi ne inda ita aka roƙi Allah to Allah na amsa addu'a to wai bayan an yi wannan shiri an bi waɗannan matakai an bi wannan yanayi da ya kamata a bi aka roƙi Allah malai kuma to kuma ina a ce a dace kuma addu'ar da ma zai roƙi Allah ya ɗauko irin addu'ar da aka fi zaton in an roƙi Allah da wannan addu'ar Allah ya rahimta aw annaha mutazamminatun lil ism al a'zam ko kuma addu'a ce da take kunshe da sunan Allah mafi girma kun san akwai ismullahi ko sunan Allah mafi girma wanda sunan in ka roƙe shi da wannan sunan to za a biya maka bukata malaki to ina kuma a ce bayan duk an bi waɗannan matakan roƙon Allah sannan kuma a samu da aka zo addu'ar kuma an ɗauki irin waɗancan addu'o'in ne da yake ɗauke da sunan Allah mafi girma aka roƙi Allah da shi fasali na gaba ma yi tuɗi abinda mai roƙon Allah zai roƙi Allah da alkhairin Allah ya kai wa ibn al-qayyim kage ya baka shawara akan hanyar warware matsalolinka cewa a roƙi Allah yana daga cikin mafi amfanin magunguna da Allah subhanahu wata'ala ya saukar domin bayi su warware matsalolinsu shine roƙon Allah sannan ya baka shawarwari ababen da za su iya kawo cikas ba a karɓi addu'arka ba ababen da za su iya kawo cikas ba a karbi addu'an sannan kuma ya kara maka da ababen da su kuma in ka nazarce su suna taimakawa a karbi addu'anka ya baka lokacin karban addu'a ya baka yanayin da in ka shiga irin wannan yanayin za a amsa addu'arka to yanzu kuma malam zai koya maka ma addu'an da in kai ta fi ci yanzu lafazin addu'an ma zai kawo maka inda za ka je ka kwafi ko ka ɗauki littafin ka haddace kawai ka sa a jakanka malaki to irin waɗannan addu'o'in su kuma idan aka roƙi Allah da su sun fi ta'asiri wajen biyan bukata malaki ce ma ya da'u bihi dahi abinda mai roƙon Allah zai yi amfani da shi wajen roƙon Allah faminha ma fi sunan wa fi sahih ibn hibban mana yace daga cikin irin waɗannan addu'o'i akwai abin da yazo a cikin sunan wa fi sahih ibn hibban da kuma sahih na ibn hibban min hadisi abdullahi ibn buraida hadisin abdullahi ibn buraida an abihi daga babansa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sami a rajulan yaqul cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci wani mutum yana cewa Allahumma ya Allah inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad fa qala sai manzon Allah yake laqad sa'ala Allah bismi alladhi idza su'ila bihi a'a annabi yace tabbas wannan mutum ya roki Allah da sunansa da in an roƙe shi da wannan sunan yakan ba da duk abin da aka roƙa wa idza tuqiya bihi adab kuma idan an kiraye shi a cikin kunci ko tsanani da wannan sunan yakan amsa kira wa fi a wani lafazi laqad sa'alta Allah tisbihi al-a'zam haqiqa karo ki Allah da sunan Allah mafi girma da manzon jama'a fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jira mutum a gefe na addu'a Allahumma yana ya Allah inni as'aluka Allah ina roƙonka bi anni ashhadu annaka anta Allah ni dinnan na shaida Allah kai ne kai ne Allah la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai al-ahadu samad Allah kai ne sai wanda kowa ke nufa da bukatunsa allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi Allahu akbar baka ko convention aka je na yan siyasa ba ga shugaban kasa a zaune a ga minister of defense a zaune a gun ga kowa na zaune a gun sai a ce a zo a yi addu'a Allah ya sa a yi lafiya a tashi ashe duka an yadda ba minister of defense sai sa a yi lafiya a tashi lafiya to wannan Allah duk wanda ya sake shi duk abin da ka rike ka yi sakere shi ne ka maganye ganye ba mu fahimta inda shugaban kasa zai ce a zo a yi addu'a ministan tsaro zai ce a zo a yi addu'a to bare kai talaka ai min babu auna ko Allah ya samu dace alladhi lam yalid wa lam yulad wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan ba shi da kuka da kowa bai da tsara bai da sa'a babu wanda wai daidai yake da Allah akwai babu fa kana sai manzon Allah yace laqad sa'ala Allah bismi bismi bismi alladhi idan kila bihi a'ata hakika wannan mutum ya roki Allah da sunan da in an roki Allah da shi yana bayarwa wa idza tuqiya bihi ajab sannan idan an kiraye shi da wannan suna yakan amsa kiran wa fi lafzin aw lafazi laqad sa'alta Allah al yace malan hakika ka roki Allah da sunansa mafi girma jama'a mun ga wannan ko yana daga cikin ismul lahil a'zam wanda duk lokacin da zaka roki Allah ana so ka kurda wannan addu'ar ta shiga cikin roƙon Allah ka ita kaɗanta takan sa a amsa addu'ar da haka ai kun ji annabi ya ce suna ne da in an kirayi Allah da shi yakan amsa kira idan an roƙe shi wani abu da wannan sunan yakan ba da abin da aka roƙe shi da shi wafi sunan sannan ya zo a cikin sunan wa sahih ibn hibban da sahih na al-imam ibn hibban aidan min hadith anas bin malik radiyallahu anhu hadith anas bin malik annahu kana ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jalisan yace wata rana yana zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulun yusalli wani mutum na gefen sa yana sallah summa da wannan mutum sai yayi addu'a fa ga addu'ar yace Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi da yaji wannan addu'ar sai yace laqad da Allah bismihi al-azim hakika wannan mutum ya kira Allah da sunansa mafi girma alladhi idza tuqiya bihi adab sunan da in an kiraye shi da shi yakan alfa kiran wa idza ila bihi a'ta sannan idan an roke shi da wannan suna yakan bada abinda aka roke shi da shi jama'a mun ga addu'an ko Allahumma inni as'aluka bi anna laka hamdu. la ilaha illa anta al-mannan badi'u samawati wal ardi ya dal jalali wal ya hayyu ya qayyum annabi yace suna ne daga cikin suna ne mafi girma daga cikin sunayen Allah Wadda in an kirayi Allah da wannan sunan yakan amsa kiran sannan idan aka roƙe shi wani abu da wannan sunan yakan ba da abin da aka roƙe shi akrajal hadisai al-imamu Ahmad bin Musnadih duka waɗannan hadisai guda biyu da muka karanta ingantattu ne kuma al-imamu ya fitar su a cikin musnad nashi wa fi jami'i kuma ya zo a cikin jami'u Tirmidhi min hadisi Asma bin Yazid anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam kan hadisin Asma bin Yazid tace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce azam fi hatayn sunayen Allah mafi girma suna cikin waɗannan ayoyi guda biyu na ɗaya wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim ar-rahmanur rahim yana daga cikin ismullahi al na biyu wa fatihatu ali imran farkon ali imran Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum shi mana daga cikin sunayen Allah mafi girma jama'a mun fahimta duk lokacin da mutum zai roki Allah ana su daga cikin daga cikin addu'o'in da zai yi amfani da su wajen yabon Allah kirari wa Allah to ana so ya mishi yabo da waɗannan sunayensa mafi girma da قال الترمذي الإمام الترمذي يقول حديث صحيح وأن حديث إن كنت وفي Ahmad a أحمد al الإمام Ahmad. wa sahihul hakim da sahihul hakim min hadith abi huraira daga abu huraira wa anas bin da anas bin malik wa rabi'ah bin amir rabi'ah bin amir an sallallahu alaihi wasallam annahu kana duka suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alisu ya zal jalali wal ikram ku makali ku manne ku liƙe ma ya zal jalali wal ikram ji manzon Allah duk abin da zaka faɗa duk lokacin da zaka roki Allah ka yi ƙoƙari lafazin ya zal jalali wal ikram ya dinga shiga cikin roƙon Allah annabi ya ce alisu bi ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ya ya zal jalali wal ikram kunati kuma kalima ya zal jalali wal ikram ya ani ta'allaqu biha kumanne ma wannan Wal simu wa dawamu alaiha ku lazince shi ku dawwama akan shi وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هل إلى الإمام الترمذي يكتب لك أبو هريرة الله يرضي الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر من ذن الله صلى الله عليه وسلم يكتب شيء idan wani al'amari ya dame shi wani al'amari ya tayar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali rafa'a ra'asahu ila sama'i sai ya daga kansa zuwa sama wa idza ijtahada fi du'a idan kuma ya nace wajen addu'a kala yakan ce ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum amma dai wannan lafazi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma dai waɗancan ayoyi da muka karanta a baya za su wadatar da ma'anar wannan hadisi wa fi aidan har ila yau al-imam hakim ya fitar min hadis anas ibn malik hadisin anas ibn malik kale yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan wani al'amari ya dame shi wani al'amari ya taso mishi wanda ya daga mishi hankali kada yakan ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith wannan hadisi ne ingantacce kage dai lafazin ya hayyu ya qayyum yana daga cikin lafuzan da ake amfani da su wajen roƙon Allah kuma Allah ya biya bukata ma'ana ya hayyu ya qayyum ya ya hayyu ya hayyu ya kayyum bi rahmatika astaghis da rahmarka Allah nake neman tallafi da gudumawa da agaji wa fi sahih hakim har ila yau a cikin sahih na al-imam hakim min hadith abi umama hadithin abu umama an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ismullahi al-azam sunan Allah mafi girma fi salati suwarin min al-qur'an yana nan a cikin waɗansu surori guda uku a cikin alkur'ani al-bakara yace akwai shi a suratul bakara wa ali imran akwai shi a cikin suratul ali imran wa baha da kuma suratul baha annabi yace ai sunan Allah mafi girma wanda idan an roƙi Allah da wannan suna Allah ya kan amsa Allah kan biya bukata annabi yace sunan na cikin waɗansu surori guda uku da alkur'ani yana cikin suratul baqara ali imran yana cikin suratul fa'a qala al-qasim al-qasim yace faltamastuha sai nayi talalumo inga wani suna ne daga cikin waɗannan sunaye ya fito a suratul baqara ya fito a suratul fa'a ya fito a cikin ali imran fa idza hiya ayatul hayyil qayyum yace sai na fahimci ita ce al qayyum mun gane ka. suratul baqara ba akwai ayatul kursi ba Allahu la ilaha illa huwa al akwai a suratul imran Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa anatul wujuh yace to da na lalumo cikin surorin sai na gano alhayyul hayyul shine suna mafi girma daga cikin sunayen Allah duka wannan malam na ba da shawarwari ne ga mai roƙon Allah hatta lafuzan da zai amfani da su a wajen roƙon Allah kuma Allah ya biya mishi bukata Allah ya biya mana bukatun wa fi jami'i tirmidhi sannan ya zo a cikin jami'i tirmidhi wa sahihul hakim min hadith sa'd bin abi waqqas an annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu kan hadith sa'd bin abi waqqas daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace da'awatu bin nun addu'ar annabi yunus alaihi salatu wassalam izda'a wa huwa fi batn al-hud yayin da ya kirayi Allah da wannan addu'ar yana cikin cikin kifi addu'ar ita ce la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wannan ita ce addu'ar annabi Yunus alaihi salatu wassalam lokacin da ya fada cikin kifi kifi ta haɗe annabi Yunus ta shige da shi cikin ruwa to annabi Yunus sai ya ci gaba da roƙon Allah da wannan addu'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin innahu lam yadqu biha muslimun fi shay'in kasu annabi yace da dai musulmi bai taba roƙon Allah da wannan addu'ar ba wani damuwa ya tafaifaye shi ya shiga wani hali na kakarika yi cikin addu'o'insa ya daga hannunsa sama ya roƙi Allah daga cikin lafuzan da ya amfani da su yayi amfani da wannan addu'ar annabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin illa tajaba Allahu lahu annabi yace da sai mutum ba zai roki Allah da wannan addu'ar ba face Allah ya amsa mishi addu'ar. musulmi ba zai roki Allah da wannan addu'ar ba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin face Allah ya amsa mishi addu'ar yan kwa muna قال الترمذي الإمام الترمذي يتي حديث صحيح حديث لي إنجلتش وفي مستدرك الحاكم أتكم مستدرك نع الإمام الحاكم أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى منزل الله صلى الله عليه وسلم النبي يتي ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه دعاء ذي النون النبي يتي Bana na ba ku labari ba ba na gaya muku wani al'amari ba annabi ya ce ba koya muku wata addu'a ba Iza nazala bi rajulin minkum amrun muhimmun idan wani al'amari mai damarwa ya sauka ma ɗayan fada'a bihi yayi ya roki Allah da wannan addu'ar da zan gaya muku yufarrijullahu anhu Allah zai yayi shi damuwar da yake tattare da ita annabi ya ce du'a zinnun ita ce addu'ar annabi Yunus alaihi salatu wassalam ma'ana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi ya ce addu'a ce da duk hali na kakanikai da wani musulmi ya shiga ya roki Allah da wannan addu'ar Allah zai fitar shi daga cikin wannan kunci wa fi sahihihi al-imam hakim ya fitar a cikin sahih na shi aidan annahu annahu sami annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul sa'd bin abi waqas yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa hal adullukum ala ismillahi azam annabi yace bana nusar da ku zuwa ga sunan Allah mafi girma ba bana in kayar da ku sunan Allah mafi girma da za ku roki Allah da shi ba du'a Yunus annabi yace shine addu'ar annabi Yunus alaihi salatu wassalam jama'a muna fahimta qala rajulun sai wani mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah halkanat li yunusa khassa shin wannan addu'ar ta yunusa ne shi kadai don ana cewa du'a'u nun? yunus yace to manzon Allah addu'ar ta annabi yunus ne shi kadai fa qala annabi sai yace fastajabna lahu wa najaynahu min al-gammi wa kadhalika nunji al-mu'minin ai Allah cewa yi fastajabna lahu mun amsa ma annabi yunus abinda ya roke mu wa najjaynahu min al-gammi muka tseratar da shi daga cikin bakin cikin da yake ciki Allah sai ce wa kazalika nunjil mu'minin haka duk wani mu'minin da ya shiga damuwa in ya roƙe mu da addu'an za mu samar da shi inji Allah jama'a muna fahimta tambaya yau san Allah yace addu'ar ka annabi Yunus ne annabi sai ya ce a'a ai shi ma annabi Yunus ne lokacin da ya shiga matsalan da ya shiga ya roƙi Allah da wannan addu'ar da Allah ya zo tsamar da shi daga cikin matsalar Allah sai ya ce fasta jabana da ku sai muka amsa ma annabi Yunus roƙonmu da ya yi wa najjainahu min al muka tseratar da shi muka tsamar da shi daga cikin damuwa da kuncin da yake ciki Allah sai ya ce wa kazalika nunjil mu'minina to kamar haka duk wani muminin da ya fada matsala in ya roƙe mu da wannan addu'a za mu fitar shi ai an bashi an sako? kenan ba ba ta shafi annabi Yunus ne shi shi kadai ba duk wanda ya shiga matsala malam ko da matsalar ka ta kai irin matsalar annabi Yunus ka san irin matsalar annabi Yunus inda yanzu ne ka faru da wani sai a ce ba matsala. to ka faɗa ruwa ka tafi ka kifi ya haɗe ka shi ma ya tafi to ba shi kenan ba to amma su sun san Allah ba abin da ya fi daɗi kamar sanin Allah ko kaskantuwa ka ga mutum ya yi a tsakanin bayan Allah abin da ya jami shi kaskanci shi ne rashin sanin Allah shi yasa ba a taɓa waɗansu mutane ba malam da suka yi rashi da talauci a rayuwa irin sahabban annabi amma ba a taɓa samun mutum mai izza a duniya irinsu ba talauci take sa mutum ya zama kaskantaccen mutum ba mutuwar zuciya take sa mutum ya zama kaskantaccen mutum kun fahimta ko ka dubi yadda mutane mu suke neman kuɗi hatta ta hanyar siyasa da sauransu sai mutum a ɗauki miliyan ɗaya a bashi saboda zuciyarsa ta mutu ba zai iya zuwa ya nemi abin da zai da miliyan ɗin ba sai dai ya kashe guduma ya sake komawa fara kun gane magana inda yau zai samu naira dubu ɗari biyar wai mai ya yi tunanin yaya zai sarrafa ta shi ma ya dogara kan ta ya da kansa sai ya je ya kashe kuɗin gobe sai ya sake kuma karkashin mai gidansa to akwai ran da zai yantu ba ran da zai yantu saboda zuciyarsa ba yantacciya ba to shi annabi Yunus ya san Allah ya san babu wata matsalar da ba za ta warware ba ba ku ga annabi Zakariya ba kusan shekara ɗari ya ɗiba a duniya bai taɓa aihuwa ba amma da yake shi ya san Allah ya san a shekara ɗari zai iya aihuwa bai bar rufin Allah ba bai ɗaya da tsammani ba saboda ya san ba abin da ya fi ƙarfin Allah jama'a kun fahimta ko daga cikin abin da ya koka a addu'arsa ya ce rabbi inni wa hanal ni, minni ce Allah kashina yayi laushi Na yi collapse Allah yanzu ba zan iya daga bokiti da kaina ba washta'ala ra'su shay'a furfura ya da baibaye ni fa habli min ladunka waliya Allah a taimake ni da dan da zamu rayu shi shi tun furfuran san ya san za ke bashi an bashi ko ba bashi ba an bashi an bashi haka annabi Ibrahim da girman shi ma ka bashi ne saboda haka shi Allah babu abin da ba zai iya yi ko ya samar da abin ba abinda ake so ka roki Allah ka kai istikara kan duk abin da ya taso maka ka roki Allah ka cigaba da neman sa Allah zai biya bukata insha Allah Allah ya samu dace fa ayyuma muslimun da abiha fi marbihi 40 marra malam yace duk musulmin da ya roki Allah da wannan addu'an sau 40 fi marbihi a cikin rashin lafiyarsa fa ma ta fi marbihi zalika kuma ya mutu a cikin wannan jiyan jinyan ko iya ajru shahid za a bashi ladan shahidi wa in bari'a bari'a makuran lahu in kuma ya warke zai warke a matsayin wanda aka gafarta mishi zunubansa amma dai wannan lafazi bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba amma dai ga abinda annabi ya faɗa a cikin hadisin baya ko wanda ingantaccen hadisi ne cewa addu'ar annabi Yunus duk wanda ya roƙi Allah da wannan addu'ar Allah zai fidda shi daga cikin kuncin da yake ciki Allah ya samu dace wa fi sahihaini sannan ya zo cikin Bukhari da Muslim min hadith ibn Abbas hadisin Abdullahi dan Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi sallam kana yaqulu indal karb manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana faɗa yayin wani damuwa ko kunci ko wani bakin ciki da ya taso yakan ce la ilaha illallah al-azim al-halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبت ورب الأرض ورب العرش الكريم النبي ميميت wannan duk lokacin da wata damuwa ko kunci ta taso maimaita wannan addu'an kan sa Allah yayi maka damuwar da kake jama'a muna fahimta Allah kan kawar da matsala hadisi ne yace duk lokacin da wani abu ya taso wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na bakin ciki ko damuwa ko wani kunci annabi na maimaita wannan addu'a la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabbul arsh al-azim la ilaha illallah rabbus samawati as-sabt wa rabbul ardi wa rabbul arsh al-karim wa bi musnad al-imam ahmad min hadith ali bin abi talib radiyallahu anhu kana allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ali bin abi talib yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar da ni idza nazala bi karbun idan wani bakin ciki ya sauko mini an akuda annabi ce in dinga cewa la ilaha illallah al-halimul karim subhanallahi wa tabarakallahu rabbul arshil azim walhamdulillahi rabbil alamin yace annabi ya ce mini tun lokacin da na shiga wani kunci ko wani damuwa in dinga maimaita wannan addu'ar Allah zai yayi wannan damuwar jama'a ku suranta ga mutumin da ya kawo matsalar nan ya kakar yadda zai rubuta matsalarsa ga kuma malam yana kiyaye mishi hatta irin lafuzan da ake amfani da su a fita daga cikin kunci Allah ya samu dace wa fi musnadihi aidan har ila yau a cikin musnad na al Muhammad Ahmad min hadith Abdullahi bin Masudin, hadithin Abdullahi bin Mas'ud kana yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ma a saba a hadin qattu hammun wala huzn manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce da dai bai taɓa samun wani ba wani baƙin ciki ko wani damuwa hammun shi ne damuwa da kuncin da kake tunanin tasowar mun fahimta ko duk wani damuwa da nan gaba ne ake tsammanin zai taso maka in ka tuno shi sai gaban ka ya fata. idan ka tuno shi sai hankalin ka ya tashi to wannan damuwan ana ce mishi alhamdu alhusnu shine damuwan da shi kuma ya wuce a baya wani abu ne ya taba faruwa amma duk lokacin da abin ya faɗo maka a rai duk lokacin da ka tuna wannan abu sai ka shiga cikin kunci da damuwa algammu shi kuma wanda ake ciki yanzu ce shi kuma wanda ake ciki yanzu ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ما أصاب أحد قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن حمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك أجر في قضاؤك أسألك, ب... أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استعفدت به في علم الغيب إنك أن تجعل القرآن العظيم رفيع قلبي ونور صدري وجلاء حسني wa zahaba hammi illa ashaba Allah azza wa jalla hammahu wa hustahu wa abdalahu makanahu farha insha Allah za mu fara anan sati ne zuwa sai mu mu tashi akan bayani akan wannan hadisin za mu fara saboda tsayinsa da kuma dogon bayani da yake da shi Allah ya sa albarka a cikin wanda karanta Allah ya albarkace mu Allah ya zauna da wannan kasala. Allah ya rufa mana asiri duniya da lafiya amma

kuma duk cikin mu nan ba wanda bai wanke da guga ba da masallaci an je mana na ta kofi da kofi nan sai kuma muka zo matsayin shi kuma ba bashi dina shi an bayan wannan da

그런 거지. wancan a wancan masallaci da muka fara da rubutun tattauna a kan sakin jarabawa abu na farko da shi ne dukkan malamai musulunci sun daidaita ta amsa haramun a kowace makaranta ce da kowane kusa haramun ne ɗalibi ya amfani da kowace hanya domin ya tashi jarabawa haramun ne malami ya yi amfani da kowace hanya ya ba mu ɗalibi ya sa ka samun jarabawa abu na biyu shi ne abin da ya sa ka samta a kai ya yi karatu da shi yana da hukunci biyu a maganin su. idan gurbin da ya sa tsantsan a kanta ya zo ya ci tsoron misali da yawon wurin shi ne ke ci ba a iya to amma kuma ka ya ba ta mutum yi ci turanci kuma iya ta biya mai zai yi kuma Allah ya kuma zuwa ga Allah Allah zai ci amma in har ya je ya fara aiki da rashin wannan tantantar da kuma a wannan aikin ana bukatar tantantar to nan ba halarci abin da mun bai ba. saboda in ya mai gurbin abinda bai cancanta ba sai ya zo ya cike wannan gurbin to nan ya sa Allah ya yi gurbin amma in dai har aka ɗauke shi karatu ne ko aiki ne abinda ya cancanta a kai an ɗauke shi da shi ɗin ba yi da shi har wannan lokaci wannan lokacin yana cikin da rayuwa ne da shi ta a wannan wannan ne me zai tabbatar da mai kyamai da wannan shi ne abinda manzo Allah ya karanta da mutane kulu da kamari masu riko annabi shi kuma ya dauki abin da zai iya in ba za ka iya ba in ba za ka iya ba ka ka wata iya ko za ka iya wannan za ka yi abinci lafiya abinci da da ma kalimar yana cewa duk da imanin sosan da zafi da hanyar haɓa da mafi sun shi ya ya karanta kuma ya bi wanda mai aurin shi da shi shi ma to shi dai Allah in baka bi shi ba zai bi ka ba wannan shi ne ka'idar domin abin da ya ce a Qur'ani wa auku bi adi ko bi adi ku cika alkawari da yarjejeniya da ke tsakanina da ni in cika muku nan ne in tansurullah yanzu in baka ci tsoron Allah ba Allah zai ji tsoron kai saboda ka duk halin da yake abu na farko da zai yi alaka da Allah ne kyau ya tuba da kan da in hanyar abincin sa ne wannan hanyar haram ya bari ya tunka Allah ya yi alkawari a cikin alkur'ani duk wanda ya kaurace ma wani abu na sabon Allah ko haram Allah zai mai mishi rufin daidai wannan alkawari ne saboda kai ka daukar da shi da ya hakura ya ci gaba da cin abinci ta hanyar haramun har a je a kai da shi a mishi tambaya kafin wanda ya hakura da wannan abu ya nemi wata hanya sannan Allah ba yi alaka da wadda ya ci haramu ko aka ciyar da shi haramu dole har sai ya tsarkaka daga wannan abin da yake cikin sa dauda domin dauda ne kun fahimci magana dauda ce a cikin wannan dauda dole sai an wanke ta hanyar da zai wanke ta kuwa shine daga inda ya ja ya koma ya ci gaba da cin halal sai yana tuba ya koma zuwa ga Allah shikenan magana ya kare iyakaci in ta hanyar zalunci ne wanda ya zalunce su ya musu duke su amma shi ne daga inda ya bari ya kuma tuba ko riba wannan babu dukiya mafi kasanta irin ruwa a hadisin al-Imam al-Bayhaqi malam al bani ya inganta hadisi annabi ya ce riba tana da babu da sharri matakala step step step guda saba'in da na sharri annabi ya ce haisarwa mafi kankantar matakalan farko annabi ya ce idan mutum ya tafi hukuncin sa tamkar ya sauke wata ta shi. ka dubi fitila irin na Allah ya sabo Allah ya sabo to amma ita riba kanta a cikin alkur'ani Allah ya sabo ومن جاءه موعظة rabbi yi فانتهى فله ما سلف Allah ya duk wanda wa'azi ya zo mishi daga ubangijinsa fantaha ya tuba ya daina falahu ma salafa na bayan Allah ya kitar wa amruhu ila Allah wa man ada Allah ya wanda ya sake dawo ya kitar shi to kan yana so ya daga ya tuba ya dinge daga wannan bari kuma yana da wahala a ce aikin ne suran sa na haramun ko kuma ya yi to in ba da yin masu da wiwi ko sai da kiya ko waɗansu abubuwan kamar ta wannan ba za ka samu aiki ne na dan albashinsa sai dai dan da wannan harafin sai ya da da da da da babu ido a sallah babu cewar daga kai a sama a sallah in mulla sallah bayan ya rungume hannunsa a sallah yana kallon inda yake dokar mushir ba saboda kallon sai dai gaban na yi jita mun ta wannan shi saboda ka ba ba ne ka ta arwa ai da ke ba wannan yana cewa da ke da masu da imanin ta rasu da shi na samun Allah da ya yi da hankalin sai na tashi yana kwarai amma ba ya yi sai ya wanda ke tafiya su kuma kenan na cikin ido kuma ana a yi nasiha da mai da mutane su sa yi na wani mata to wannan abin da kai wato ya samu tsatsar zuciya shi ne Allah a cikin sunan da ya ce takalla bal rana ala qulubihim makamil wato damuwa ne yake wa kirci ne na kafin Allah sai ya zama yanzu da wa'azin da zai da karatun Qur'ani da hadisin da zai kusan 75% na fatin zuciyar mutum wanda sabon Allah ya mamaye wannan gurbin ya gama zai taba amfanar da shi da yi jayi yi kan wancan malam yi bani ko fasali a cikin wannan littafi game da su suke da irin wannan matsalan da kuma su ma magani su bi ma'ana magani da za su domin warakan wannan da hanyoyin da ya kamata su kuta da shi to abu na farko da zamuran shawara shi ne ya yawaita tashi yana kiya mai ya yawaita sadaka annabi ya ce a cikin hadisi sadaka ba hausawa suna ta sadaka maganin musiba ba to haka yake annabi sadaka maganin musiba idan Allah ya yi fushi da mutum ko alakarsa da Allah bai kyau da yake sanadiyar sadaka kan sa Allah ya yi abuwa ga wannan mutum sannan ya yawaita tashi yana yana yawaita kan wannan damuwa da yake domin shi sakon Allah idan yayi wannan katutun za ka ga yanzu ka ci karatu ka ji wa'azi hankalin ka ya tashi kai kuka amma sai ka kodi ko jini bayan sati dai ko biyu sai kuma mutum ya koma zuwa ga mutum sa Allah ya tsare shi daga cikin Allah ya shi wannan bawon Allah ya wanke shi zuciyarsa ya tsaka shi zuciyarsa sai tafiya da ya ci aika mazan da suke fara yau ya karwar to gani Allah ya karwar yana ɗaya daga cikin abin da manzon Allah ya Allah na cikin ne mutum albarka a sunan wanda ke tuwa ko ɗabi'antuwa da wata ɗabi'a ta mata ko yake sutuwa da wani sutura na mata saboda ba dai ba ne tsoron Allah abubuwan da addinin su zai ci babu kyau ku abubuwan da addinin ku yi umarni da su ku yi ko shi kullum ku yi fatan tsira a kanku da kanku haka irin waɗannan abubuwa su ne suke taron dangi da zuciyar mutum ta zo ta kuci saboda kuma muna roƙon Allah shi lokacin da wani Allah ne subhanahu wa ta'ala ya fita shada Allah ya ta da ta na kafin na so da ma na da na rawata su yi da ina da